Idan to da wani abin so ki dan bamu dama kalilan da Allah idan muka dan ƙara su tattauna sai ki da sai mu Harshe ke fitar zance. Amma a na fuskanci alhali Ali mutum ne na na natsatsi, kamili, sannan duk mutum da ta same shi a matsayin miji.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 ba dana kuma wallahi ina ji a jikina wannan zargin da ake wa miji ba zai taɓa iya aikata wannan laifin ba kuma ko da ma mai aikata bai kamata ya shafi ɗana ba ɗan shekara uku wani ɗan shekara uku ya sani wani laifi ne zai iya hawa kansa Yalla bai dan Allah ka duba wannan al'amari. Ban tare numfashin ki ba. Ko za ki iya tuna so nawa kike zuwa a wata kina ba da cikiyar mijinki? To bari ki ji. A yadda abin yake in baki sani a ka'idar kes ɗin ba yaron ki ne abin tuhuma ke za a kama. Mun juya al'amarin ne ba don komai ba domin ke ma a sauƙaƙa miki don sanin wace ce dole kamar yadda kika damu da mijinki na yi imanin a duk inda yake ce ma ya damu da ki domin akwai soyayya mai ƙarfi a tsakaninku ranka da daɗi ka san soyayyar uwa da ɗa ba zan iya kwatanta yadda nake ji a matsayina na ƙaramar uwa duk abin da kuka ce kun gani a matsayin hujja wallahi ban musa ba ban ƙaryata ba na aikata Kuma me kake tsammanin zan iya yi a matsayina na uwa? Nema wa ɗana farin ciki ko ta yaya ne ne. Tun ɗana na ciki, mahaifinsa ya tafi ya bar mu. Tun da ɗana ya fara wayo, na fara ƙoƙarin ya za a yi na kawar da tunaninsa kada ya waye gari ya ga babu mahaifinsa. na dinga rubutu ina tabbatar masa da mahaifinsa zai dawo ba don komai ba domin ya ji cewa bai bambanta da sauran yara ba haka zalik a idan al'umma ma na yi duk iya abin da zan yi min na kare wa ɗana da ubansa mutunci ce musu nake ya yi tafiya ya tafi aiki ya yi tafiya ya tafi aiki yaro ne yana zuwa makaranta kada wata rana a masa gori amma wallahi duk tsawon wannan shekarun da mijina ya bar ni ban taɓa samun saƙonsa ba ko da a rubuce ko da a murya har tsawon wannan lokacin da nake bari in tabbatar miki da wani abu ina so ki sani wannan shine adalci da zaki yi wa ɗanki na cikinki in kuma so kike kamar yadda mahaifinki ya wakantar da rayuwarki ya aura wa ɗan ta'addanki haka kike so rayuwar ɗanki ta zarta baba auren wa kuwa to baba amma ai ni gaban ban kawo maka miji ba to ai kuma ina riga na yi miki na miki miji inna lillahi wa inna ilaihi baba waye mijin nawa garzali dan gidan abokina haɗuwa muka da shi ta harkar sha'i muka haɗu kuma mutumin kirki ne na lillahi wa inna ilaihi raji'un baba ban san shi ba fa ban taba ban taba ganin shi ba ba soyayya ba komai bai taba zuwa kofar gidan nan ba ya sallama wannan wani abu ne kuma da baya wani ban yake ita soyayya inda ake yanta aure ake fare shi ne al'ada ta gaskiya daga baya kuma sai a soyayya haka zaka da azaba za a insha Allah da an da ai sallah Na Allah baba karka man haka. Kuka kike abin farin ciki kike hoka? Baba ka duba ka gani. alhaji aliban sun me yasa kake bukata a baka wannan dama magana ta gaskiya ba da wata bukata illa iyaka kawai ina so na samar da farin ciki a zuciya da fuskar mahaifiyar shi wannan yaro na tabbatar da cewa ba ta da laifi da abin da ake tuba mutunta da shi shi yasa nake so mutum ta ba na jin daɗi yadda nake ganin ta a zahiri ba da alaƙa da ita amma musulunci ya haɗa ga maƙwabta kuma tun da riga ya nasanta ba na jin daɗin yadda nake ganin ta cikin yanayi ne na damuwa kuma ina ji a raina cewa hakki ne a kaina Matukar ina da abin da zan iya ba da gudunmawa idan ban ba ta gudunmawa ba ina ganin kan na laifi ah, bari in fito ba da wani abu wanda wataƙila ka san da shi ba shi wannan bawan Allah da ake magana a yanzu haka yana cikin gaggagaggan ta'adda tsaya a zuciyar hukuma domin a kwana-kwanan da za ka iya tunawa akwai wani gungun ɗan jarida da aka ɗiba aka yi gaba da su a cikinsu kuma aka kashe guda shida aka turo da hotunansu to bincike ya tabbatar wa da hukuma cewa wannan mijin baiwar allah ne shi ne wanda ya wannan kisa da hannunsa sannan daga cikin manya-manyan dazuzzukan da suka yi wahalar shiga wa hukuma wato dajin bazara shi ma bincike ya tabbatar da cewa yana ƙarƙashin ikon shi wannan bawan Allah wannan dalili ya sa 'yan uwansa da makusantansa suke ƙoƙarin nesanta kansu da shi domin su tsira da mutuncinsu ta yaya kai kuma kake ƙoƙarin kusanta kanka da al'amuran da suka shafe shi baka tunanin abin da zai je ya zo gaskiya ne ban yi zamanin abin ya kai ka ba amma duk da haka ba zan fasa abin da na guri ba zan dogara da Allah na tabbata zai isa mu kuma zai kubutar da ina so in ba wa yaran nan kariya kar ya tashi rayuwarsa a cikin balbalcewa haka zalika a ceci rayuwar wannan matashiyar mata tana da rabuwar shekaru da yawa nan gaba idan Allah ya sa mai zama malaci ina so amfani da damar da Allah ya bani na samu mata da sassauci a rayuwarta ita ma ta ji daɗi ta samu nutsuwar zuciya kamar yadda sauran matan suke samu kasance wata marainiya ba ta da kowa na san ciwon maraici ina so ta okay anyway abun ba zai gagara ba domin alhaji ali magana ta gaskiya mu hukuma tana amfana daga irin arzikin da Allah ya In haka babu wani abu da za ka zo da shi a kasin maka ina ganin zan kai magana gaba za mu magana da kwamishina kuma na san ba zai ba in har na gabatar masa da cewa kai kake da bukatar haka Su jiya da muka da shi sha Allah zan sanar da kai sai a yi rubutu na ji daɗi zan ƙarasa ofis ɗin yanzu insha Allah da abin da yake ciki sai a sanar da ni sai mu magana a yi ta rubuce za a samu hujja Allah mana jagora na gode assalamu Kana ji na? Karki asarar lokacinki kamar yadda ni na yi. wannan mijin naki har wanda za a riƙe wa amanar so ne? Amanar so. amanar so kin san dai na haifi mijinki amma ina baƙin ciki a danganta alaƙa ta da shi tun ina 'yan karama aka aura min mahaifinsa haka ya ringa duka na da kara ne da ice da takalmi duk abin da ya samu duka na yake bai san darajar mace ba akan ɗan laifin da bai taka kara karya ba haka na rayu da shi har Allah ya karɓi rayuwarsa bayan rasuwarsa ɗansa sai ya ɗora kan inda ya tsaya ina faɗa miki kar ki tsaya jiran wannan mijin naki da ba a san inda yake ba shekara hudu ba wasa ba ce za ki iya zuwa wajen alkali ki karɓi gaiba ki yi aure domin ki amfani ƙuruciyarki. wannan shawara ce na baki sallama da nake so zan bar miki nan da awa biyu insha Allah zan yi tafiya so ah, ina so akwai gidaje na guda goma sha hudun nan to number three a cikinsu akwai wadda take a cikin gidan tana da larura ta ido to na magana da likita zuwa gobe insha Allah za ka yi ta asibiti to tana da yaya kuma na tabbata ba shi da waye wanda zai iya gudanar da irin ayyukan da ya kamata ya yi a asibiti tunda ba na nan tafiyar da zan yi zan dan daɗe ina ganin ki zan ɗora wa nauyin tun da gobe ba aikin ofis throughout a wannan satin ba aikin ofis so ki kula da abin da ya shafi wancan a matsayin aikin ki na ofis duk kuma abin da yake akwai sai ki rika sanar da ni insha Allah Allah ba ta lafiya amin a shigan ban da jakunkuna na cikin mota a ajiye min komai kai lokaci yayi da na fita kawai sai da wuce shi babban bakin cikin da yake damuna mahaifiyar mijina tana bakin cikin alakantuwar ta da ɗanta da ta haifa daga cikin cikinta. Wannan wace irin rayuwa ce? Gashi ni ko har yanzu ina da kwan amanar san Amanar so akan damƙa ga wanda rai ya laminta. Da, ai na daɗe ban ci karo da abu mai rikitarwa irin wannan ba. Amma ke menene mataki na gaba? <sighs> Na yi watsi da damar da na samu. Kuma ba na tunani wannan damar da ta kubuce min za ta ƙara dawo mu alhaji ali ya bani wata dama da cewa zai sama min aiki a duk inda nake so domin kawai na nisanci wannan hayaniyar da yake faruwa amma na ƙi amsa masa kuma shi ma ya sa min ido saboda ban ce masa komai ba har yanzu shi ma bai min magana na tabbatar wannan damar ta riga ta wuce gashi kuma 'yan sanda sun matsa min lamba na shiga uku na rasa inda zan yi da kaina ki ce haka alhaji ali mutum ne mai yarkana da kuma fahimta ina da tabbacin zai ƙara baki wata dama ki je ki jarabta na koma zai bani dama kin tabbata na tabbatar miki da haka zan gwada hankali na gode humaira Lafiya na ga kina kokarin bude kofa? Na zo wajen Alhaji. Am wani Alhaji ba? Alhaji Ali. Ariya wallahi yanzu na, na dauki kaya na kai mai kasa cikin mota zai yi tafi. Ya fito yanzu haka zai yi. Sai dai ki faɗi lokacin da za ki dawo in ya so in ya dawo sai a samu kira na kokari. Yanzu ya yi tafiya kenan?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 na san babu wani abu da baka sani ba na tare da ni wanda ya yi wa kadar ya damu shi kuma yanzu na zo ba ka da lokaci a gaggauce kake za ka tafi alamun sun nuna cewa wani abin ya saki faruwa da ka ki gaya min kawai ina sauraron ki babu damuwa lokacin nawa ne kuma na baki da masa da haka kina da damar gaya min insha Allah tun da ni ne na ɗauki alƙawari zan ba da gudunmawa daidai gwargwadon yawata ina sauraron ki. Um, ranka daɗe. maganar aikin nan ne na riga na yanke shawara zan yi kuma a ina ne tsoro na ya tsananta an tabbatar min da da abin da nake da wasu wasu ya kasa yanzu dan Allah na yanke shawara kuma a ina ne ma zan yi aiki ka duba min da Allah wani jirgi yake da shi kuma karfe nawa ta karfe nawa ina son na karfe uku a min bukin guda ɗaya, sannan kuma ka buga waya wannan ginin da yake bayan na a gyara shi akwai bakuwa da za ta zo bayan awa ɗaya da zuwa na insha Allah sai a sake ta damu da ke zan baka ta yanzu amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi samun sunan ki da lambar ki a ciki sai in tura masu sanar amanar so amanar so so idan na sauka nan da hawa ɗaya insha Allah ki ma ki sauka a can duk wani abin da ya kamata mu tattauna da aikin da ya kamata ki sai sanar da ke. Na gode. Na tsaya a sauraron godiya da sauran sabuwa. Ki tsaya akwai shayi da sauran abu da za ki ɗan kin tsaka da fito. Nan da hawa ɗaya su ma da ke a can insha Allah. su ki ma da ke a can Allah ya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 iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙi nuni ba amanar so a lokaci na nake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 ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ